babu kwanciyar hankali to lallai ne jama'a da ke wajen ba su da walwala jama'a a jihar borno sun fada cikin irin wannan mawuyacin hali na rashin walwala a sanadiyar asarar rayuka da kuma batar mutane da aka yi ta fama da shi a garin sai dai kuma a yanzu jama'ar garin sun yi wa allah godiya wanda hakan ya janyo hankalin wani matashi mawaƙi mai kamfanin Omega Music Entertainment tare da haɗin gwiwar ƙungiyar mawaƙan addinin Krista domin yi murna a game da samun zaman lafiya a jihar. Abin da ya ban sha'awa har na shirya wannan taron shine ina da wannan ah, marmari ne na cewa in tara matasa mu gode wa Allah domin ah, gaskiya idan ba mu gode wa Allah domin salama da muke fuskance yanzu ba to gaskiya mun zama masu rashin godiya taron wanda aka yi tare da goyon bayan kamfanin sadarwa ta mtn ya samu halartar jama'a da dama da suka hada da jami'an tsaro 'yan jarida malaman addini matasan sa kai ta civilian jtf matasa maza da mata da kuma sauran jama'ar gari kwamandan sojojin najeriya da ke lura da shiyar arewa maso gabashin najeriya ya ce jami'an tsaro za su ci gaba da ba da himma don tabbatar da cewa zaman lafiya ya tabbata. We in Operation Welfare Dole we have made up our mind to do what is the needful to ensure that not only peace return but that peace is sustained. Sheikh Muhammad Sa'idu Gamdu ya ce an yi ƙoƙarin kawar da bambance-bambance a tsakanin musulmai da Krista. Gaba ɗaya an tashi tsaye an haɗa kai an kawar da bambance-bambancen da ke tsakani wanda ko dama mun sani tsakaninmu mutanen borno babu bambanci wanda zai kawo tashin hankali an ba da lambar yabo ga hukumomi ma'aikatu da kuma ƙungiyoyin da suka taimaka wajen ganin cewa an samu zaman lafiya a jihar kowa ya ɗanɗana kudansa da ya ji wannan rashin daɗin zaman lafiya wa haka yanzu ya kasance mana wajibi mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu tabbatar da cewa wannan zaman lafiya ya dawwame insha Allah mu 'yan jarida muna nan ba dare ba rana duk abin da zai kawo haɗin kan jama'a da ci gaban al'umma muna nan tare da kowane ƙungiya ne ko ko mutum ne shi kadai haka in Allah ya yarda da roƙon abin nan duwa'i na jama'a in Allah ya so zancen boko haram da zai zama tarihi a kasar nan insha Allah mawaka daga garin Jos da kuma birnin tarayya Abuja sun nishadantar da jama'a a taron zaman lafiya a Maiduguri gaskiya abun farin ciki ne kuma abun murna ne saboda for the past three years muna experiencing din boma-bomai da sukaran bindiga da tashin hankali amma yanzu sai dai godiya za mu cewa Allah mun gode. Mun gode a jami'an tsaro mun gode Allah da ya kawo mana tsaro a cikin Borno State. A kullum dai fatan jama'a shine Allah ya sa jihar Borno ta dawo da martabarta na jihar da tafi zaman lafiya. Husaina Muhammad, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.